bisa ga yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da wanzuwa a wasu yankunan najeriya fatar akasarin jama'a ta rataya ne akan jami'an tsaron kasar wajen kare rayuka da dukiyoyinsu rundunar sojin najeriya ita ce ke sahun gaba wajen kare rayukan 'yan ƙasa daga salwanta kuma da yawa rundunar na cewa tana kokarin saukar da nauyin da ya rataya a kanta a wannan haujin akan hakan ne ma majalisar wakilan najeriya ta soma binciken ayyukan rundunar soja a ko ina cikin faɗin ƙasar da zumar sanin ayyukan da ta gudanar a wannan shekara domin duba yiwuwar amincewa da ayyukan da ta tsara gudanarwa a shekara mai zuwa ta 2023 wakili a kwamitin majalisar akan ayyukan soji Akitek ibrahim al-mustapha almustapha shine ya wakilci shugaban kwamitin abdulrazak namdaz a wata ziyara da kwamitin ya kai a yankin rundunar soji na takwas da ke sokoto mun zo ne mu gani ma idanunmu da mu abin da suke yi ko kuma abin da suka yi da kuɗin da aka ba su damar su kashe a wannan shekarar kuma mu saurare su akwai wasu matsalolin da suke da shi za mu taimaka sannan kuma gefen operation nasu wanda suke fita daji su yi na yaki kun dai san cewa wannan yankin namu yana cikin matsalar rashin tsaro na wannan masu ɗauke-ɗauke mutane da kuma satin shanu so kuma cikin ayyukan da suke dai cikin iyawa Allah kun ga abubuwan suna sauki to ko menene kwamitin majalisar ya tarar a yankin na takwas na rundunar sojin kusan cikin wannan shekara suna gudanar da ayyuka na aikatau kusan 46 wanda mafi su sun kusan gama su wanda ba karamin abu bane jajen ta kayuka ne man gane su kamar da kuka sani yadda division ta yi kwabarin jihohi hudu sokoto kebbi zamfara da katsina to a ko ina suna aiki so mun gani kuma mun gamsu a bangare ɗaya kuwa duk da ayyukan da rundunar sojan ke gudanarwa matsalar rashin tsaro na ci gaba da yin barazana ga rayukan jama'a duk da nasarorin da ake samu akan 'yan ta'adda a wasu sassa na kasar. a yankin gabacin sokoto kananan hukumin isa sabon birni da illela kowace rana suna fuskantar hare-hare daga 'yan ta'adda wakilin jama'ar sabon birni a majalisar dokoki ta jihar sokoto aminu almustapha boza ya ce su har yanzu ba su ga kokarin da ake cewa ana yi ba na dakile ayyukan 'yan ta'adda shekara hudu da suka sojoji suna operation mu da yankin mu ba mu san barawo guda wanda soja ya kashe ba amma dai an kashe soja he da talatin cikin shekara ga uku wanda kuma ni ina da hujja akwai ɗaya rana an kashe soja da soja da civil defense an kashe ashirin da biyu a cikin garin dama wanda aka kawo gawawakin su na asibitin kwararru ta jihar sokoto ni shawarar ba da ni onaro aminu boza a ware ma 'yan sanda a kuɗi manya da a sai musu motocin nan da ake ce ma apc a ba su makamai masu kyau a ba su abin ga lura na yau da gobe wallahi da yarda Allah za mu samu sauki dan mu mun samu sauki bisa ga yan sanda bisa ga sojoji dan yan sanda suna mana aiki samun dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali babbar fata ce ta yan Najeriya domin ta hakan ne kawai za a iya samun gudanar da lamura cikin nasara da kuma kawo ci gaban ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.